Maita Dub Studio. Masu barbadar fassara. Jarumi Jackie Chan ne ya antayo domin taskarewa ba kakotawa. A cikin wannan shiri mai sangama da nishadi, annashuwa barkwanci da kuma sambade-bade. Shirin ya fi karfin a baka labarinsa. sai dai ka bayar barka shafakiya singi singin annashuwa haka zalika singi singin sambare bade a kunna ma ne ku kasance cikin dakon wannan fim zafin hannu fasarar algaita top studio yana nan tafe Allah babana in na ce maka babana ka bi ni ka ce ya dana babana babana babana babana baba i am walla ka san Allah ɗaya ne dama ai Allah ɗaya ne ai da ala ka ce sai nuna ma ala guda ɗari a cikin mu ma akwai da. labari mai tafiya da takaddama bisa sanin nishadi mai taken gundura gonarwa ka je ka ɗebo rake A'a, baba sai dai ka ce gonar waka ne ka siyo rake. Ya je ya kara bulbulo wata akan kwantar ta jiya. Kowa wai yana can ganin bacci na, to zai yi asarar na. Asarar na. Labari dan azumin baba, tsabtace shirin Ahmad mai ɗorayi. Bai wuce a cikin talatin. biyar biyar kai zaka lissafa da kanka ba ni zan lissafa na ce kai zaka lissafa ba ni zan lissafa ba a adamu ya zaga UK entertainment zabarin jigon shirin su ka ka zo kuma kuma ya zo da salo ya tarwatsa su ya ka waye Allah ya kawo mu wannan wakwa gaba da yawa kai ko nan gaba eh. nan ka ɗau mutum kowa ya san ciwon lafiya ka daina shige da fice ta tsakanin motoci in ka kashe ni ka yi wa mutane a ya ɗauki su ya sakar masu kumarcin maciji ya tarwatsa su da salon wata yaudara waye a makin yin kwarto kowa ya san sirkata ce ke teme Shirya shiryawa shirin awul uba kwakwatawa ba ta umarnin shirin yana fita ta hannun nura shirin wai har yanzu kana tunanin akwai soyayyar ka a cikin zuciyata ko a yanzu na bar gidanka ina sa rai gundura shi zan aura sahura ne mata miji mune miji waye shi gundura gunde gundura yanzu fi sabilillahi ciki muhammadu sani isu wani gundura kai kai kai kai fa karsa cikin A wai yanzu kana nufin dan zan je unguwa sai na gaya maka? Lafiya? Me za ka yi ne? Menene haka? A wani wankan nawa? Ke damun ka ne? Kundura. Ita mace sutura ta kwaya biyu ce kacal daga wato ainihin ɗakin ta wato sai ainihin kabarin ta. Kundura. a ba mu kanka ce ba. Kai eh, na je kar ka ce ba. Wayo! Kundura nema shi ka kalle shi. Da ku da 'ya'yanku. kun sakan ku a cikin wani hali sakamakon kuna zargin cewa kun aikata min wani laifi to bari ka jin gaya maka ba komai bane yake damun mahaifinku illa bakin cikin abin da kake yi masa babu wanda zaka gaya wa damuwarka wanda ya wuce ni baya jin daɗin komai a duniya ni kuma ba zai yi an bani amana na ɗauki mukullin durowar kuɗi na baka ba wannan dukiyar dukiya ta ce idan kuma kaga cewa wani tsarin bai ba ka bi wani sarkin za mu fitan ba mu 2018 to make the year lively. Mia Enterprises bounces back with a suspense pack thriller. Wasiya 2018. Idan Allah ya dore na, ko da ɗaya daga cikin kuɗanan yana rayu to kar a raba gado na. Ai Allah kaɗai shi shine son waye gawon fari. Saboda a cikin mu akwai bara gurbi kuma dole sai an cire shi. Amma yaya makomar wacce bara gurbi ta fito daga ɓangaren ta? He has two wives, two sons, each son from each wife. Wasiya 2018. He's excessively stubborn, bull-headed, cantankerous, hard-nosed, uncompromising, and bulky. Kinga, ba zan iya rayuwar talauci ba. Wannan shine sakin na hannu kamun na guje. wasiya 2018 babu wacce alhaji ya aura tana matsayin bazawara kin tabbata har ga Allah ko ina kike wannan magana da kika faɗa haka take ba tambaya nake miki ba wannan shine iya gaskiyar maganar da za ku iya faɗa ko da an je kotu to alhaji abbas ƙaryan me zan yi kuma ana makalanta fa a matsayin wacce ba ta tarbiyya kai ma baka da tarbiyya ki haƙuri wasiya 2018 introducing fresh face nur hassan he is broad minded complacent compliant willing, yielding, cooperative, compassionate, submissive, and obedient. Wasiya 2018. Ai ba abun mamaki bane. Iyayenmu ma baka raga musu ba. Dan Allah dan Annabi duke ni. In gane cewa karfin ka ya isa kai ma ka kawo karfi. Kawai cikin ya zaɓi ɗaya ko ne ya aure ni ko kuma ya siya min mota ni na ga cikin irin wannan Executive producer Ansari Abdul Kadir. Co-producer Ishaq Mia. Wasiya 2018. Ina jin nauyin ka. fiye da nauyin mutumin da ya ajiye abinsa na sata ya kama ni a idan ka ga mutum yana kuka a gidan nan ba sai ka tambaye shi dalilin da ya sa yake kuka ba wannan kukan da kika gani na yi ni kaina ba san shi nake ba da na iya ni ki rabu da duk abin da ya damu zuciyar mutum har ya kasance abin da ya fito duniya ta sani ina ganin kamar rikicin tsufa ne duk mu da abin da Allah ya ɗoro mana producer Muhammad Miya Torian screenplay Awal M Sarki indirected by the silent achiever Ali Gumzak Sak Wasiya 2018 domin kallon fasararren fina-finai sauraron waƙoƙi salon R&B hip hop da pop kallon ɗauka ta waƙoƙi. Sauke manhajar Algaita Dub Studio domin sauraro da kuma sauke shirin rediyo na mai suburbada domin sauraro da sauke labaran barkwanci domin sauraro da kuma sauke labaran soyayya soyayya da wata misiriya, yarinyar nan haka zalika domin sauraro da kuma sauke labaran karfafa gwiwa da nasihu a rayuwa zan ba ku labari ne akan wani mai shago sauke manhajar algaita dub studio manhajar algaita dub studio shakundum ne ta bangaren nishadantarwa fadakarwa da kuma ilmantarwa. Maza ku shiga Google Play Store domin sauke wannan manhaja a cikin wayoyinku. Yayin da lokaci-lokaci zamu dinga karo adadin finafinai finai adadin waƙoƙi da kuma adadin sautuka da suke ciki. Domin jin daɗin masoya algaita to yi kenan. Shin kana buƙatar a shirya maka tallan hajarka, kamfaninka ko kuma kasuwancinka cikin matuƙar inganci da jan hankali kamar haka? iya kayan haɗi wajen suya, gashi ko farfesu, ko kan zama kan zaman kifaye ababen kaunar baka a gashe a soye ko a bararrake. Shi ne ina kuwa, banda gidan gona, da kogi ko rafi mu za gaya wa layan iska ye. Eh. Eh, mafita a gare ki, domin shi kammaluwa yanzu sha yanzu kuma ƙoshi yanzu ne, an hala shi ne da masa. Shin kuna buƙatar a shirya muku sanarwar ɗaura auren ku cikin ƙwarewa, ƙawa, tsari da shauƙi kamar irin haka? Daga cikin miliyoyin zukata, an samu guda biyu yardaddun juna za su kulla alaƙa dawamammiya magana nake akan anas da malliya. wannan ne yasa iyalan alhaji idris abdullahi sankara da na alhaji umar za ku iya tuntubar jami'in gudanarwa ta wannan lamba sifili bakwai sifili shida hudu tara ɗaya takwas takwas shida hudu domin a shirya muku talla ko sanarwa cikin inganci da ƙwarewa Sadiya, Basha nake magana. Ya dai Basha, kana lafiya? Kada, ka daga hankali ka ko? A shirye nake. Na sadaukar da rayuwata kan ɗan yaya. Ku tawo nan kawai. Ku tawo nan. To shi kenan, gamuna, gamuna. Kafu babur! Eh, eh. Basha ne ya kira? A'a. abokina ne ya kira kukan me kake yi baban ka zama shekage ne gaya min gaskiya ina yaron yake wallahi gaskiya nake gaya ma kai da magana ta kai kukan banza kai ma ka koyi ne hankali ne gaya min ina yaron yake yana ina yalla bai ban sani ba magana gaskiya ban sani ba eh, eh, eh, magana gaskiya ban sani ba kai wai ba za ka faɗa ba ne yalla bai ban sani ba kai hakuri wai ne abokin wasan ka ne za ka gaya min ko za ka gaya mu bayyana yalla bai ban sani ba kai ba zan faɗa ba zalimi abubuwa burmuce muce muce karamin yaro ne a ranar lalube shi ba kai ga yan ina yaro ban sani ba kai da kare na hankali duba ka ga ka daga kawo wasa gaya man wanda ake tuhuma wato anwar khan ya tura mutum mai suna muhammad busi mota ta da kansa ya mutu kuma kotu ta tabbatar da cewa da gangan ne ya yi haka wannan ne ya sa wannan kotu ta yanke masa hukuncin tsaurin rai da rai wannan yaro bara yalla bai taimaka mana da sadaka maraya ne wannan yaro yalla bai taimaka mana mu samu abin da zamu ci bai shankar wayo shankar shankar shankar shankar shankar wayo shankar ce ban sami yaron ba sai waɗanda su bi na samu eh, to wace uwar zan yi da su faɗi mana a ina kuka ɓoye yaron gaya min ina kuka ɓoye yaron wace gaya min ina kuka ɓoye yaron tun kan na hasala gaya min yi bayani yi bayani ina yaron yake wato anwar yana can ya samu da zuwa magarkama ba eh na ce gaya min ina yaron yake gaya min ba za ka gaya min da yaran ki ba eh ina yaran ki gaya min gaya min shashasha ba ne biyayya ba a ce kare yana haushi wa mai shi eh kaga wannan dutsen dora hakorin ka na sama kai dora uwa me kake kallo dora na ce dora na ce mun mutunci dora eh, mun ci amana fito kyale shi labai yalla bai daga lake hakuri yalla bai kyale shi labai yalla bai yalla bai daga lake hakuri kyale shi yalla bai yalla bai daga lake kai kai shi ne shi eh, Kur'an-ı Kerim'e shiga damuwa yaro kana nan karamin ka gashi ka mallaki wannan rumfar kada ka damu Eh ma yana wani kina fa daga yau kin zama kwarkwara ta ka kale ni ka sake ni zan gyara miki ɗakin ki wayo ka kale ni wayo oh kai waye ci fong kai ne Idili ko ba da kuke bukata? Eh ba abinda muke bukata kwana biyu ne dai ba mu ji wakar ki ba. San ba mana waka da Allah. Dan Allah. Muna jira. Tarka kira ni. ji su sai? Ka ji haushi. Kai kai ni kai. A gaban mutane shale ne na. Ya kai suke suka da barazana ta. Na ga da yare da yawa, ficin ya kamata ka musu. Oh. dey hear ba all of dis area na muniri own from today by the time night fall for here make everybody disappear shehu na here wannan gyaran gashin ayi da na garjuna ne nan yayi lu nan yayi lu ege amma kin tabbatar waɗannan na yau ne kuwa me yasa zan yi sabo bayan da shekaran jiya ba su kare ba wai tsaya pidgin din ma ba sa ji ne kai kai ma baka ji magana ta bane ne wai wani muna muna ina dai da raɗaɗi ne eh kai kana babba da kai ka kasa jure da daɗin shi yaro fa wai kai mai gidanka ni ne babban mai gida kai kuma kai yaro na ne kai kai kai cika ne kai na sheke ka na sheke ka hamago kai ku tuna da abubuwa biyu da kyau na farko idan na sake ganin waninku ko mai gidanku a wajen to fa na rantse zan dandake mutum na biyu na manta idan na tuna na gaya muku ku feshe kai ku shege shi తిట్టాలి కొడితే కొట్టాలి బరిలో దిగాక తెలుగు తలుపు తట్టాలి మనసే పెట్టాలి కలిమే కట్టాలి మనిషే పుట్టాక కలిసి నలిసి ఉండాలి నారే పడదాముర్రా కష్టమని నష్టమని నువ్వు అలా ఆగక చుట్టుమనే నిప్పు సగై గుప్పెలలా మారవా ఉరుమై తోవాలి మేలుపై రావాలి విడుకే పడేలా అడుగు ముందు ముందుకెయ్యాలి చిరుకై చూటాలి పరతం పట్టాలి ఎదురే లేదని కడుపు దాటుకోవాలి నారా போய் வந்த உண்டல்ல பட்டாசே காசு கட்டி கொடுத்து இவன் கையில மட்டாசே அப்போ அப்போ லவோ சிவோ தும்மு குமாரே பட்டு பட்டு கல்லா பட்டு தும்மு குமாரே வெத்து போகிறவன் கல்லத்து எம்மைய மாறு நைரு நைரு நை நேர பாபா நேரு நேரு நேர karatu da kyau ka zamo babban mutum ka ji ko ke ni ne babansa ni ne zan zama masa me zai to wadda karatun nasa ma me zai tabuka ne baba zan yi karatu sosai na siyo talabijin mai launi da kyau yaro na ka ne ka biya kuɗin karatun nasa munna ne fa zai ji da komi waye munna da shi zai yanke hukunci mama chawi ba haka ba cewa ka yi zan kama ruwa a ce ka idan da da zan kai shi nan la ko shago da rufi ashirin zai dinga sabuwa nana nawa kace rufi ashirin <laughs> Ke ki sauri ki na shi mana. Me ji kana faɗa kan ashirin? Cewa nake ta yi dakata daga aji goma. shi ne kuma na munna ba zai yadda ba har sai ya kai aji ashirin. Kuma fa kai gaskiya yaro zo mu je makaranta. Mu je. Munna a cawi. Ba komi ka suburbuna hanya. Mu je. Yaro kai karatu fa. Yawa yara gudu gudu yara maza yawa. barka da yalla bai ya dai sabon zuwa ne ni fa na riga na ɗibi yara da wasu ma ko iyayensu ban sani ba kuma wasu kuma ba biyan kuɗin makarantar nan kuke ba ni kuma ba tilasta ku zan yi ba ba a biya ta ya za a makarantar ta ruku iye gashi ba yaro ɗaya daga yankin ku da ke jin magana ta ba dama malami ya musu faɗa sai rashin kunya da reni da maganganu da kalamai marasa daɗi munanan kalamai eh munanan kalamai kamar ruwa haka suke a bakin su gaba ɗaya suna lalata mana makaranta suna gurɓata mana tsari yallaɓai malamar aji hudu bata zo ba fa yau kuma me ta zo tana yi a gida to wani karatun na'ura na kaniya ta soma shi sa bata zo ba to sai yanya su maki sa ido a su kaniya kawai ka gani ko ni ma na fara amfani da kalamai marasa kyau ina gaba daga yaran ku bane ruwan da ake kawo mana muke haya anan matsala take yallaɓai su yaran kirki ne Goban su ya kasance yana hannunka eh, kai ka riga abin da yaran ne ke yi ko kai kai yallaɓai eh, ka bar shi ya abin samana shi kenan ya gurbata min rayuwa ta wannan yaron yalla bai kai ne zaka tarbiyantar da shi yalla bai a shirye nake dafa kafafuwanka dafo wani ita ce dauka ta karshe idan har ya suke dawo kamar sauran yaran to ke kowa zan yi ya so na je magarkama to ta wace hanya zan maka godiya a'a ba ni dan Allah daga wannan dai ba sa ban dauka ko kudin na farkon a samu a biya dan Allah a taimaka zan bogarta yalla bai <laughs> barka da warhaka jama'a marabanku zuwa gasar kyau na India kuna ganin kyawawan matan da ke anan sun zo daga ta ina a fadin indiya domin fafatawa a wannan gasar to a zuba a ƙasa mu ga wace ce za ta lashe wannan gasar demolish the basic elements of poverty. I love my country, and my role model is Mother Teresa. Good evening to one and all. Today I would like to speak in my mother tongue, Hausa. Kyawun mace kamar kendir ne. Duk da akan samu launuka daban-daban, hasken da yake bayarwa iri ɗaya ne, kuma zai ita ba da hasken har sai ya mutu. Shi ma kyau haka yake. Kuma yana da ma'ana ne? In yana da amfani a gare ka ga iyayenka da kuma kasar ga saboda haka mahimmancin abu ya dogara ne ga amfaninsa gaba ɗaya ƙasa na jira wacce za ta lashe wannan gasa yanzu lokaci ya yi wacce ta ci gasar sarauniyar kewa indiya ita ce malama citara faɗi fa to me a cikin wata magana ba komi ba ne duk iska ce macen indiya al'ada su dai mutane a gaya musu abin da suke so su ji ba shi kenan ba <laughs> mu je mana ina makastan nan take dukkanin ku kun riga da kun sani ba dalili ko uzuri nake bukata ba sakamako nake bukata yanzu an samu kwana 28 sa'o'i 8 da mintuna 20 wa'adin da na baku ya kare kun kasa samun fili mai girman eka biyu a birni ku siya dan wannan aikin hmm? kun kasa abin kunya kun san me yasa taj group suka amince da masaukin bakin su na jvc a karkashin kulawa ta saboda sun yadda da ni ne yadda irin wacce nake da ita a lokacin da na ɗauki kowane ɗayan ku aiki lokaci na gure mana in ba mu samu filin da za mu gina masaukin bakin nan ba to ba za a damga wani kamfanin aikin yana bai samun wannan fili a tsakar birni da wahala kullum sa ko za a ba mu sakatariya hmm, sauran majalisa ba filayen taro ba shin kun jarraba da kun jarraba da kun samu wani abu yana bai mun kure kokarin mu kun kure kenan kuna nufin ba za ku iya karawa ba a saman wannan haka ne eh labai to na kore ka tattara naka yana ga fita daga nan ya hakuri yalla bai dan Allah ya yanzu na ce bayan shi kuma akwai wanda ya gure kokarin sa eh maza ku gaya min yalla mai yalla mai yalla mai yalla mai yalla mai na je bankin andara domin rufe ma'ajiyar mu ta can sai na samu waɗannan takardun menene su takardu ne na fili mai girman eka biyar a tsakanin hyderabad aina kenan a merfet yalla mai gwanin burgewa kwata kwata bana yadda da magana ta har yanzu makaryaciya ce abokina ga ga wata da kuwa bana so na ji wata magana ke ga sarauniyar ke inda ya tashi wani. ta ma yan nan ce eh sosai ma ai hyderabad ce to shikenan shikenan da Allah ya isa ina barka ina son dubu ɗari uku yanzu nan to shikenan aha ina ji eh to shikenan sai mu haɗu zuwa dare yawa Ke, maza tuka motar, jeman. Malamin ya ce daga yau kan na sake zuwa makaranta. Me yasa? Saboda ba biya kudin makaranta ba. Zan biya ai, kada ku damu. Ku ce masa gobe zan zo mu yi magana da shi. Ni fa hakan dama bai wani dame ni ba. Kamar ya? Damuwar gaban 'yan mata na gaya min. kuci mai lesi yan mata dai da ce kana da yan mata uku shine zaka gane dadin zuciyata ta hudan ganiya Hmm. ke me haka ido rufe kike tukin ne ko kima kawai ya ce kalli ba da wani abin yanzu ya same shi mai zaki cewa yan matansa sako musa sako kai guri yalla ba yaron mai ba abin da ya same shi ha kalle ka muke ke kamar bijimi shine yarinya take tuka ka jibi shi da Allah ka ce me yasa ke girgiza kanki kina lasisi maza fito da shi yalla bai dalla ka kyale ta bana. ina ba zai yi ba ba zan kyale ta ba ke sako sa koma kai amma magana cikin sanyi ba za ka gane ba ne iye me matsalar ka to me aka yi ne kun je kusan kaɗe shi amma ba abin da ya same shi ai na daga murya ne saboda na ji haushi to kuma akan hanka sai ka zaro wuka ba komai labai mai da wukar ka na gode sosai fa ina fitowa daga banki suka nemi min fashi kai amma na gode Allah da ka taimake ni ku ji me lasi wannan duk kuɗi ne eh kai nawa ne ma za biya kuɗin makaranta wannan sun isa kin gani yadda karatu yake da tsada ko ya gode fa ya za ka ɗauka min kuɗi oh kan yanzu tsoron ki shine kada ki rasa ranki yanzu kuma kuɗi ne ba oh wato citan nawa ma yana da farashi kenan <laughs> wannan ba nawa bane na yara ne ni aikin da na miki kyauta ne madadin ka ɗauka da kanka ba sai ka roƙa in baka ba kin ga ki tuna da abubuwa biyu da kyau na farko nisan san bana rukuwa a na kuɗi sai rin karba matsayin haƙƙina so na biyun fa na manta amma da zarar na tana zan gaya miki kai ku zo mu tafi dan rena hankali kawai ya ɗiba min kuɗi wai kuɗin makaranta yawa jika jika suna ta auna filin ko wasa za su yi a filin ne mhm. wannan shi ne filin namu a gani ai eka biyar eka biyar dai kwarai wannan abu yayi ah. da kyau yanzu wani nawa ne hmm. nawa sosai kuma hakan ma tsakiyar birni wannan ai ba fili ba ne kuma arziki na ne na ga haka a bayyane kalli da kyau na sa to suka baza takarda a saman mota wannan ne zanen mu hanya za ta zo tana sai ta yanka ta nan wajen aje motoci na karkashin kasa a daidai nan ramin iyo za mu tona wannan abu gaba ɗaya rikitarwa gare shi wai me kuke yi ne rumfuna na wani a nan wajen daga hukumar kiraya kuke ne kai na ma kama da zubin haka ne don ba haka ba me dukkanin ku za ku bar nan wajen nan take eh, mutane da yawa sun so sun yi haka amma kai na ga ka zo da rigar ofishi da mota mu je mana mashashayi tare mu je kai ya na maka kuma kada ke shi kan me zai dora nisha a gaba da ta daga dora hannu a gaba da sai duka kwanan nan prime minister mu vashpayi ya je america a can sai shugaban kasa na america ya dora masa hannu a kafada yayin da suka je suka sha shayi ya mazge shi ne <laughs> ba jima ba bill gates zuwa hyderabad babban ministan mu chandra babu naidu ya masa maraba ya dora masa hannu a kafada sai kuma daga nan ya gayyace shi suka je suka sha shayi ya mazge shi to ke sai ke mazga kaga nan wajen nawa ne ga takarduna nan zuwa gobe lalle ku tattara ku ban nan wajen <laughs> ina me yasa saboda nan yankina ne shirman banza ni ma haka nace ma wannan wani shirman banza ne da sassa baka to wai me wai kaga wannan takardun wannan filin nawa ne kan haife ni ban yi musun cewa naka bane san ban yi ba amma bayan aihuwa ta nan wajen ya zama nawa eh, gaya mun me abin da ya ku ai kuwa akwai yancin da kai amfani da shi wajen mazgarsa. da yancin na shi wannan filin nawa ne gaga ba ga yarda ba dalili shi shi shi abin da nake nufin cewa shi ne. ba ka ce ba za ku bar nan wajen ba ba haka ba ne, haka ne ba eh haka ne haka ne haka ne to haka ne <laughs> to kenan, na san yadda zan wanke dauda ire-iren ku kai kai kai ina so ka tuna da abu biyu na daya kada ka ringa danganta mutane da kazanta na biyu ba zan gaya ma ba kai duk abin da za ka yi kai kamar yadda kake mazan an taba ka to ni ma haka ne da kyau muna dan Allah ya labai ka bar nan wajen ya kike ji a matsayinki na sarauniyar kan indiya ina matukar jin daɗi ina matukar alfahari kuma dole in gode wa yaya na saboda goyon bayansa ina matukar farin cikin cewa buri na ya cika to na gode za mu iya ɗaukan hotunan ki eh sosai sosai ma me aka yi sashen hoto mu na yaya wanda za a yi amfani da shi a wani rubutun mujalla ne yini ɗaya da sarauniyar kyau yawwa na ji labarin kun samu matsala akan wani fili me ya faru ne ka gaya mata komi ne ba abin da na gaya mata kawai ce mata na yan shaka ke amma ban ce amma zai kama yi <gasps> dukan ka aka yi wai waye da ke ka mutunci na aka ci amma mai ba fa yawa ga wannan <laughs> aha Gaya min me ya faru ne wai? Wata unguwar matsiyata ce, mai rumfuna ɗari biyu. Aha sai aka yi me? Wai su da an kawo takardu takardun banza ne ba ruwan su da su. Wai sun ga ire-irensa da yawa, ba za mu bar filin ba, can da yawarka. Haka suka ce. Yayi waye da ke ka? Waye wai shi? Wani ne wai sunansa munna, ya sa mutanen wajen ji da kai. Munna ka ce, waye shi to? Da baka harbe shi ba? in shiro madam, abun ba sauki fa. idan ba za ka iya ji da shi ba ni ka gaya min zan ji da shi. Ke ko ki bari zan ji da shi. A'a yaya. Ke ko kana nan ke bace mu nan za mu ji da shi kin gane. barau, ah. kira ministan gida. Ko ku ji da abin ta bangaren ku, ni ma zan ji da shi ta bangare na. Kai din zai da ka? Bar zan koya mishi hankali. Ha. <laughs> Kai kai me haka? Ku bar nan wajen. Me za ku zo kuna tilika min wannan hoton a wajen sayar da abinci na? Gaskiya ku yi gaggawar yin aure. Ki shiru mana anti, kina ganin haduwa irin wannan? <laughs> Sanau ne kyau ce ba. Anti, <laughs> shayi kofi daya. Kai ba shi shayi. Kai, kai, kaga haduwa. Kai, ya raga wata wannan anan kuma. sarauniyar kyauta india ce sarauniyar ce indiya ka san ta ne ha na san ta bana ni ne ta muna da kusanci a kuci da gaske bitimila dole a wasu. kare ne ba mu labari ba lantai aka yi ta an gaya muku mugun suna take a ah, diya da aka yi wannan wasa kake yi kai ba na taɓa yin wasa inda akan yan mata ne <laughs> sab za ku ganta anan da na kyasta yatsuna ah, ah, dan wato da alaka kyasta mana kai kai haba dan wani alaka yi mana haba haba ka zai maka da Allah to shikenan Kun shirya? Eh. Zan kyasta. To dan wa. Zan kyasta ba. Na kyasta. Zo su samar unguwa ma. Kuti mai lasi wallahi ga tarin fa. Kana kyasta ko sai ga ta. Wallahi kuwa. Kuti mai lasi wallahi ta zo. Gaskiya ga ni ba. Kai. Kuti mai lasi muna kira da take baka. Take muna. Eh. to da tashi wannan tashi tashi tashi tashi je ga je ga kai ma wannan unguwar kake ba kwarai akwai wani dan daba anan sunan manna yana ina menene sa nake bukata ki zaki shirye su ko sawa zaki kada ka damu da wannan me yasa ba zan damu ba ni ne munna oh wato kai ne wannan dan daban har kai waye da zaka daga hannu ka da kiyayana oho wancan hamakon dama ya yanki ne kai jikinka na ma kaikayi ba to jinan ina yin waya mutum ɗari ne za su zo nan wajen haba kina so mutum ɗari sassa burbuɗe ne to kira su hmm, za ka gani zan koya ma hankali alo kai badaran madam kafin wani nake so a cire mu hmm. ka zo a mirpet yanzu yanzu nan madam zina turubati ne turubati me kake a can <laughs> me kake to kai aka yi san cewa za ki kira shi a waya dama ta ya je addu'a ne a can turubati din kai kana dawa ka kira ni eh ki ce bayan ya gama addu'a ya zo nan kai tsaye kai wai me ne to ji kake kai wani jarumi ne ba eh rayawa kadai ne sai ka bace daga duniyar nan me yasa kake wani jijji da kanka ne iye eh kai me kake kallo na ha na ce me kake kallo na ka dauka cewa mata za su kware ma ne idan kana kallon sa haka? Hmm? Kai. me kake ci ne? na je ka da kwari kamar bijimi hmm? hm. kada ka shiga hanyata zan bi ta kanka in murkusa haba kwarai ba da haƙuri ka ba da haƙuri malam kinga hmm? ina son gaya miki gaskiya biyu mm-hmm. bai daidai ba a gama mace tana yi mun magana kurkusa haka na biyun fa na shiga matsatsi ki dan ja baya ka dan sai gaya miki hmm? ne filin naka ne ko nawa ne eh wata ran sai ya zamo nawa zan gani ina ne zan gani to me zashi gani din zan gaya ma ah. a lokacin da ya tashi koya ma hankali ka gani me yasa ma na je ne me ya kai ni wajen yanzu gashi gaba ɗaya kira su sukuni gaba ɗaya abu ya shiga ɗanki सबको ना मिलता vida, un wincha que famosa, a beber oriendosa. నడక వస్తే వనజ చింతకు రాకే గిరిజ పై పైకొస్తే పెళ్ళాన్ని పని పడట అరే నీలో ఇంతటి పైరా పై వింజం తేవాలా

wurin ka ka samu ta na favorite aliyan dosa wayo me baro mafarki ne eh mafarkai na ma ya ka suke wata b'a ka dariya wata b'a ka haushi wata b'a ka tsoro wani ne kika yi a wannan mafarkin mun na gani ya shigo ciki yaya wannan banzan me yasa kika je wajen sa mai miki a mafarkin yayi kokarin sumbata na ne yaya hakan a'a karshe ni ce na sumbace shi wata mai yanayin sun kira ji ba san bai kamata ki rauna mafarkin ba gaskiya ba domin maƙin mu ne kamata yake mafarkin kin shaƙe shi ko kin daba masa wuka ko kin tattaka shi kin masa shi me yasa kika je can me kai ki me fara can <laughs> dama na je ne domin na yi masa kashedi me yasa take jin kunyar fadan hakan ko me ya faru a zo mu je mu magana zan baka cikakken bayani yalla mai na yi bincike a kansa duk wanda ya tsaya kamar sa to kuma shi yake baka kwakwatawa ka ji shawara ta ka kira ministan gina tun da shi abokin ka ne kawai a tura masa yan sanda yan sanda su koya musu hankali idan ba haka mato to ina gaya maka zai hada filin da kuma kanwar ka duk ya san kame su duka kawai a tura musu yan sanda halo kana ji da rashin nake magana ina jin kallabai minista yana nan eh, yana nan to ba shi waya to labai dan rike waya yalla bai da rashin ne akan layi oh abokina mutumina halo mutumina to ya kai ne taimako nake bukata haba me ba zan yi wa abotar mu ba ba na ma bayanin wani fili ba eh. so nake duk mutanen wajen a tashe su wannan shine kawai an sanda kawai zan turo su baza su kowa ta kansa zai yi ban san ya za kai ba mani ni dai kawai fili na nake so to yi kenan sai an jima ah, kana ji ko kai alƙawarin zaka turo min kwalaban wiski? zuwa an jima za ka kawo ma wa tare su kuma sai ka turo halo ka zai wayar kuma yayi ka ji aminka. Gay! shekaru da yawa kun kasance kuna zauna a wannan wajen kun yi amfani da dabanci da kuma jagaliyanci kun yi kaka gida kun zauna a wannan wajen lokacin ku yanzu ya kare wannan umarnin ministan gida ne gobe zan zo nan da gaba ɗaya rundunar 'yan sanda cikin dare kuka tattara naku ina ku kuka fece to gobe da safe ba za a samu cakwakiya ba idan kuma kuka yi ta wurin to za ku fuskanci ba daɗi domin za a iya samun asarar dukiya ko kuma asarar rayuka zan bar ku yi tunani a kai lalle ku yi tunani a kai sai an jima hmm. wannan amsa ta gaba ita bace ku ki tashi ku gani sai na muku rashin mutunci za ku gani ai yaro min na ka sace tamma duk lokacin da muka shiga tashin hankali ka iya ji da yan jagaliya amma waɗannan yan sanda ne fa a yayin da duk wata kofa ta kulle Allah ne zai bude ma wata ba za mu bar nan wajen ba to in bar nan din ba ya zame kai wani shagali ne nan kusa aihuwar binayaka to kawai sai mu sha shagalin hakan shagali kuma kenan muna buƙatar majami'ar gunki binayaka eh mu gina majami'a a nan mana Gucci Vinayaka! Jinjira! Jinjira Vinayaka! Jinjira! Jinjira ga Gucci Vinayaka! dan uwa akwai wani tsoho da yake zaune nan da jimawa sosai dala yanzu yana ina ne gaskiya ni ma ban sani ba akwai wani karamin yaro a tare da shi ta yiwu shi zaka san shi ko gaskiya shi ba ban san shi ba kai kai ne ka dauka mun gata ko na zo ni ban ganta ba dala malam ka fito dan yawa mun gina majami'ar kamar yadda kace mi to yanzu sai mu shashagali ko mu shashagali ba mun gina majami'ar bane dan mu shagali me yasa to wayan sanda muka gina yawwa ga sunan sun zo a fara shagali ya gudagata gudagata ba za ku sauya ba ko wato ba za ku taba sauyawa ba wato ku ya riga ya yi kauri ha majami'a kuma ya maja mai daga jiya zuwa yau a'a ba haka bane eh? tun da aka haife ni na tashi na ganta eh? hmm? a cikin ta ma aka haife haba dai da gaske eh? wato na ce ku tattara naku ina ku feshe shi ne kuka tsaya kuna shagali lallai ku bar nan wajen immediately ku bar nan wajen immediately gushen ya ji yan rena hankali har da wani kina majami'a waccan har da wani ciwa na aka haife ta kusa murmure ta. ta mana jami'a to sai kenan ba ciwo zaki sai me ba kuka zaki kuka zaki to me yasa to ke ko kuka muke bukata ki kuka ko ke kuke yawa kuka kuka kuka kuka yawa yawa yawa wayo sai lalata mana jami'a shi ke ne sai lalata mana jami'a Yawa. bari mun shiga kwallo ba ban sabo ne ba ban sabo ne wannan haji sabo uyu na gaba tabewa faruwa a nan? Majami'ar ba suka rusa mana. rusa! Majami'ar Vinayanka suka rusa. Da Vinayanka! Wato, 'yan sanda ba iya mutane suke zalunta ba. To yanzu ma ababen bauta ba su bari ba. Kashi dai kuna gani yadda gunkin mai shiga rudani. Me ne wa 'yan sanda da za su rusa masa majami'arsa? Mu ba za mu daina wannan gwagwarmaya ba har sai mun samu adalci. Ina! Barka da warhaka. A unguwar Amirtar da ke Hyderabad, majami'ar gunki Vinayaka da mutanen wajen suka gina a yau ne aka samu wasu bata gari suka bata ta hakan ya ɗaga wa mutanen wajen hankali ya tare ya mutse Saƙonsu ya kai ga zauren majalisa kuma yawanci jam'iyyu sun yi Allah wadai da wannan abu kuma wannan abu ya janyo fashe-fashe da kona-kona a wasu sassa na gari kasancewar hakan ya ɓata ran mutane a halin yanzu gari gaba ɗaya ya shiga firgici hatta kai ga an sa dokar ta ɓaci a wasu yankuna batun Lal na Ishwara Sena ya yi Allah wadai da wannan abu. Ga rahoton al'amarin nan daga jami'anmu da ke wajen a yanzu haka. Jinjina ga gunki Vinayaka. Jinjina. Daga Uttar Pradesh da Bihar akwai magoya bayan mu. Suna hanyar zuwa cikin jiragen ƙasa biyu. Za su zo domin taya mu jimami. Nan gaba duk yan uwa mabiya na India za su taru su zo nan duka kuma su ma za su shiga wannan gwagwarmaya. Jinjina ga gunki Vinayaka. Jinjina. Jinjina ga gunki Vinayaka. Jinjina. Jinjina ga gunki Vinayaka! Jinjina! Ba za mu daina wannan abin ba sai mun samu adalci! Jinjina ga gunki Vinayaka! Jinjina! Jinjina ga gunki Vinayaka! Jinjina! Jinjina ga gunki! Jinjina! Jinjina ga gunki! Jinjina! Madadin dafa wa gunki wannan karfar da ma na aka taba shi na zama shekakkiya wayya! Me wannan abin? Kana da babban matsayi haka gwamnati? Me haka za ka hada nuriyar daba? Saboda mataba abota ne. Wace mataba abota kuma? tukuna me alakar mallakin dan kasuwa da gwamnati shi kenan sai aka ce ka yi amfani da yan sanda domin bukatun ka na kanka saboda yar abota ce shi yasa wace yar abota na Allah saboda abin da ka aikata yanzu haka gwamnati tana gabar kifewa yanzu yan wasu jihohi masu fara shiga cikin rikicin ganin ji na kuwa magana nake baka ji ni bane a'a na ji kai labai zaka ne ji tukunna da farko ka je ka cire wancan tantin ban san me zaka yi ba ko roƙon su zaka yi ko me zaka yi inda ba zaka iya shawo kan wannan matsalar ba a je aikin ka

yan sanda sun zo a fara fara fara fara zalunci yan sanda zalunci yan sanda muna bukatar adalci muna bukatar adalci zalunci yan sanda cutar da ba sai cutar da majami'ar an zalunci an zalunci magana ita ka da ba wuga adalci muna buƙatar adalci muna buƙatar adalci muna buƙatar adalci muna buƙatar adalci muna buƙatar adalci muna ya ya labai muna labai ya cikin tashin hankali ka kai ta shan muna mana to tenga muje muje tashi mutum kai ne na eh ni ne alamu babban shugaban sun bayyana tattare da kai <laughs> mu ai ba shugabanni bane yalla bai ku ne shugabanni mu ai leburori ne <laughs> leburori eh leburori ba kananan mutane bane kamar yadda kuka dauka ba su iya ɗaya ma fata <laughs> ku cire wannan fara. kai kai canan wato wannan zan na san ta ne ba kafin yanzu furici muke yi na sukar 'yan sanda idan ka ci gaba da zama a nan wajen to duka wani furucin mu zai koma akan sukar ka hakan zai kara ja zama matsala kai subramanya ka ji wannan matar mana ku dauke ta kunshin da ita mana ku lalata da ita <laughs> duka da ku damu daga aljihuna zan yi wani abu wato zan sake gina majami'ar da fararen duwatsu ma Muna bukatar takardun filin masu bude gina gidaje. Ni nan zan tsaya daga cewar kun samu. Zan yi magana da gwamnati kuma zan tabbatar da cewa kun samu duk wasu takardu. Zan iya dala kai. Ba abin za mu je zai san barka. Kaga na rantsa a kanta. To shike ne labe mun aje azumin amma sai dai wannan tantan ba za mu dauke shi ba sai an cika alkawari. Mako mi yaro ku barin farko. Duk abin da za ku yi ku yi. Subramanya, da wa abin shan ruwan lemon tsami. Ba ka ce a fito da shi ba. wannan sai na shafi fito da shi zaka fito da shi yaro gaskiya na jira da abin da kai to <laughs> yanzu kenan jin kawo a ah, kawai ka jira wannan matar to yalla bai <laughs> yaro na san ta yi kuna jin yunwa eh yalla bai to kusa kawo muku abinci ku ciko sabuwar majami'a da komai da komai duk zan dauki nauyi ka ji ko to sai an jima sai an jima yalla bai mamman nan yanzu bai zo da shi yaro yaro na kada ka ka ba shi kyale shi ce sai zan barka mun gode mun gode yaro na kada ka mu ka zauna da mu yaro na ah, ah, eh, eh, Allah sarki da Allah ka zauna da mu mana dafi na yaro na kada ka tafi gaban malam yaro na yaro ya Allah kada ka tafi gaban mu kada na ta kada na ku jira ita mana yawa ta sai ta ma da laya yawa yawa shiga kai mu je mana to to ila bai yawa majami'a majami'a majami'a ba ma wanda ya damu da batun fili na kowa maganar shi akan wata banzar majami'a ce waye gina majami'ar a rana ɗaya to dole so ne suka gina ta mana ko da ke wanki bina ya kama ba baya ba ba cewa ne ka gaya ma wani ikon gunki vinaika ba yalla mai wata shawara guda daya mhm. mai musta rabin shiyar wannan masaukin bakin da za a gina ba za a samu matsala ma da za mu sadauka da kai akan wannan masaukin baki da za mu gina da matsalar mu ta ragu shawara mai cashe a kin kada ki gaya masa ina zargin shawarar majami'an nan mata sace. Da wani kuma mai sa zan masu wannan shawarar ba zan gaya kowa ba aikata zan yi wayo rashin adalci su yi mana duk da mu 'yan adam ne ba za mu lamunci a zargika ba wayo ina munna yake yana ciki ya kuma na ta tafi dakin kai tsaye ina so na yi magana da kai ina jin ki. magana ce ta sirri to kenan fita ni kadai na son yi magana da kai son yi man to gaya min ke ya kuma zaki rufe kofa ban gaya maka cewa magana ta sirri ba ce to kenan rufe tagogi ma eh rufe to ai kenan kai sun rufe kofofi da tagogi fa ba ta cire kaya kan ayi magana to zafi nake ji fa ba fanka ba musu burbuɗa sanyi a nan to ina jinki zan gaya ma ne kai tsaye ji ne ka fara kwanta min kuma da zuwan kowace rana abin karuwa yake a yau din nan na gane cewa ina son ka ina so ka aure ni mene cewa na ina so ka aure ni ke fi sarauniyar kyan indiya ce za ki faɗo ko ma me kai ka sani za ka aure ni ko ba za ka aure ni ba aure kika ce kin ga ki manta da wani batun aure ko a matsayin budurwa na kwana hudu ba zan iya ajiye ki ba to Allah ki yale ni kin ji ka daina kallo na haka me to domin wannan kallo na na bata min niyata ke kina ji ko ni fa wannan maganar ban karbe ta ba Ka yi tunani kafin ka bani ansar ka ina dama na baka kai zuzzurfan tunani a kai. wai ba za ki magana daga ta dan baya baya ba ne lalle baka sanna ba tabbas ban sani ba don Allah baka san me zan yi nan gaba ba me yake nan idan yi kuwa za ka yi matukar shan mamaki ba sai kin yi ba tukunna zan gani yasa kuma ka afka mata haka yanzu ga irin abin da hakan ya jawo ta tafi tana ta kuka to wai kallon me kace ne gani nake zuwa yanzu ya ce a ce yan sanda sun iso kun gani ba na gaya muku ai karso malam ina da tanadi domin ku ai hey wato sarauniyar kyan indiyar ce za ka yi yunkurin yau fyaɗe ji kake wai kai doka ne sai in shege kai yanzu yanzu nan yalla bai yalla bai yalla bai dan Allah yana son yi ta magana da kai ta sirri aina anan yalla bai to shigo ya labai sai mu yi magana to mu je to ya labai mu shiga mu je mu je na ce yawa shigo shigo ya labai hmm. ina jinka minti ɗaya labai maza zarta ya labai hmm. ka tsaya miƙe ya labai ka tsaya miƙe ya labai me yasa wato kenan duk abin da suka umarce ka sai ka yi kenan zaka kama ka sake ne a bisa su lallai ma kaga wannan tsakanin ni da kai ne kar ka gaya kowa na mare ka ba zan faɗa ba mm mu je ba mhm. yawa mu je to to nan zo nan kenan da ka muka keɓe cin hanci zaka bani a ɓoye iye uh, yana da daɗi wato ni ne zaka ba wa cin hanci ko ba haka ba to shi kenan mu je to yalla bai eh? yaushe za ku dawo mana da shi kai to wai kallon fim ne za mu je tare da zaka ce zan dawo da shi nan iye maza mu eh, eh. oh. Mai shari'a mutumi mai tsayi kafa biyar da inci tara mai naɗaɗɗen gashi wanda ake zargi mai suna munna inkiya bayya inkiya cinna mai jiji da kai a cikin sha'awarsa kai kuwa kai yi lafazin ka mana a gabaci da shari'a. shi wannan mutumi ya yi kokari ne ya yi fyaɗe wa wata baiwar Allah duba da maslahar al'umma ina kira kotu ta mashi hukunci mai tsananin gaske me zaka iya cewa kan wannan tuhuma mai girma mai shari'a shari suke min da mai tsayi kafa biyar da inci tara kuma mai naɗaɗɗen gashi laifin wani daban da suke so su lankaya shi shine suka kawo waɗannan jawaban amma waɗannan siffofi ba nawa bane mai girma mai shari'a ba rubuta cewa ni bane in dai mutumi mai waɗannan siffofi ya yi yunkurin aikata wannan laifi dole da zai kasance ba indiya ne ta ya za a ce ba kai bane to tabbas ba ni bane saboda ni ba ba indiya bane ni dan cana ne ba cana ne ni a cana. ne a nan ƙasar aka haife ka a nan ƙasar ka girma yanzu kai ba ka jin kunyar furta cewa kai ba indiya ba ne mai girma mai shari'a dan allah ka dan saurare ni ni ma ban san da aka haife ni ba waye babana wace umma ta ban san su ba mai girma mai shari'a ni tsintsin jeji ne bana da wasu yan uwa mai girma mai shari'a wani ya kira ni munna wani ya kira ni yaya mutane daban-daban suna kira na da sunaye daban-daban ba wanda ya san waye ni amma yau gashi an kawo ni gaban kotu Ta cika kun bayanai akan wai ni wane ne ta yazance ni dan indiya ne ba tare da na sani ba ta zan sani mai girma mai shari'a dan na ce ni ba dan indiya bane yanzu nan ka fusata to ni wace irin fusata zan yi kasancewar bana da kowa akan waye zan huce haushi na yalla bai ba iya ni ba duk sauran mutanen da ke yanki na ba mai asali alak duka bul muke rayuwa suka ce za su yi gini a wajen saboda haka mu tashi daga can muka koma fanjaguta hallau aka kore mu daga can daga can kuma muka koma amirpet daga can kuma ina za mu yi har sai yaushe za a daina koran mu yalla bai ba ma da gidaje babu ba ma da filaye filaye ba ma cikin lissafin masu kada ƙuri'a ba ma ciki ba ma da katin ƙasa ba mu da yalla bai duk da ba ma da waɗannan abubuwa mu indiyawa ne jinjina ka indiya mai yanci jinjina amma yalla bai tabbas kai ba indiya ne kuma kana zaune akan kujera mai matsayi mu ma ka dan samu a tunanin ka mana da zarar ka fahimci na matsayi na zan maka bayanin wannan magana ta fyaɗe amma dan Allah ku fara kallon ma matsayin mutane yalla bai ah. duk da cewa waɗannan mutane suna rayuwa tsakiyar birni wannan kotu ta yi Allah wadai da kasancewar gwamnati bata ba su matsayin su ba saboda haka wannan kotu tana umartar duka wasu jami'ai da salamanci haƙƙin waɗannan mutane na ba da umarni a sakin munna ta hanyar karɓar belinsa kuma na ɗage wannan ƙara izuwa rana ta takwas ga watan da za mu shiga. shi ya zuwa da moja? Sa hannu madam. Sai dai na dangwala, ban iya sa hannu. Ba shi dangwala. Malama ya suna Sunana Fatma. wai me haka ne ye eh, me ya da muka shigar a kansa gashi an ba su lambobin adireshi me ya alaka tsakanin biyu yanzu ta lambobi anke. nan gaba ma katunan yanki za a san a musu daga nan kuma sai yancin zaɓe bayan nan cewa ma za su gaba ɗaya wannan filin ma nasu ne kawai gaskiya <laughs> kama wannan mawa Allah zai mana wahala to yanzu me mafita kenan ina da wata shawara a bisa wannan samun lambobin adireshin da muka yi ba ya kamata mu yi wa dan wamun na wani abu to me kenan kashe ganin za mu yi masa to kenan gajali za mu yi masa kai ba gajali ake cewa ba shagali to ai ni ma abin da nake cewa kenan gajali shagali za ka ce ana kawo mayafi da furanni gajali ne kai shagali ake cewa ba gajali ba kai shi gaba da wannan ya zare gaba da ya kasa gane magana mai sauki kina ji fadima eh? ki faɗo ya faɗi daidai ni ko shi ne ya faɗi daidai kai na ayi <laughs> kana dai ji gajali malam shagali ne gajali ne mana ba gajali ba shagali gajali ne shagali ne eh ba da shagali <laughs> kai kai kai wannan kuma wace ɗabi'a ce ta shan barasa ai wato muna murnar samun lambobin adireshi ne eh. <laughs> kai da Allah ba dalilin ba kenan yana cikin jimami ne saboda sharon wacce ja'irar yarinyar shi sa ya zo na yake shan barasa eh haka ne koya wai dama ba abin da gai mata ne ina waya sarauniyar ke ta cuce ka waya ta cuce ka ta cuce ka wallahi da haka da kai mata daga sama tabbas kuwa ai shiru da Allah kara mata shigar akan cewa na mata fiya da to sai na mata fiya da gaske kun san yadda fiyalan zai kasance ba jiya ba ba kuma gobe ba ya kashe nufi kana jigo eh a baya ba wanda ya taɓa yi nan gaba ma ba wanda zai iya. Na ji wannan. Duka ku yana buƙatar ƙarfafa gwiwanku. To ga wannan tanda. Lasa. Bai dai muka yaji ba ba? Daidai. To yanzu kurba barasa. Yanzu saura kuma ai masa leƙen gwashi. Kuli gamar. <laughs> Ah, kayan kyau ko kamar sarki, je ka. Je ka. <laughs> Yawa, je, je, je, je. kenan ai <gasps> kai ne eh ni ne kan me har za ka shigo min gida gara za shi kai karar fyaɗe za ki shiga kai na domin na sune ne da muke na gasken yanzu na zan miki fyaɗe kai kada ka yadda ka matso kusa da ni to zan kashe ka kalle ta gwanin burgewa ba ba ba ke zo me zaki zan shage ka kuti me lesi ni shiga ture ka rabu da ni ba zan kyale ki ba ba zan kyale ki ba kai kai zan kyale na miki na ba shari ba ba shari ba to na miki na gaske na miki na gaske Oyo <laughs> kyaleri kyaleri kya gizo kyaleri kyaleri kyaleri kyaleri Gel! Bu na zo da miki fyaɗe Kare shi bana haɗin kai kin ji a ni ba haka nake so ba kiga ni ba haka nake so ba ki kyale ni zan yi kokarin miki fyaɗe sai ki yi wuki ce waya taimake ni kara zaki shikenan kawai na yadda ke mai haka tsuntsun kyalin dala kyalin nisa girma rabu da ni ni ba zan yi kara ba ina sa ka kinga ah, kyalin ina kara kinga kinga ba da iya duniya na ba da kowa kar ki gara lalata mai rayuwata wayo wayo wayo wayo wayo wayo ina ina ke zan iya durgusa wa roke ki dan Allah wayo kinga da me haka da me haka yau na gwani eh, ki kyale da wayo kuma kin ji ka taimake kyale haka eh, ke wai da Allah ba ci kyale da mani dan Allah ke taimako jama'a <laughs>

<laughs> magana ta gaskiya ni san shi nake yi nagode nagode wayo kaunarsa nake yi mutumin da yake so ya kwace filin mu dama karshe ai filin sadaki na zaka biya da shi shiru kika sake ambatansa sai na shege ki kin bata mana kimar gida kimar banza kimar hofi zaka min auren ne koya ke kin yi hauka ne wai eh na yi hauka zaka daura mana aure koko ina har abada to shikenan lalle zan bar gidan nan kenan me eh barin gidan zan yi zai tafi ya dai manna me ya fara ne Yare ta shi je ka ne. Ko musu ne na bati maballi cizo, amma ni dai kawai ta lalata min rayuwata. <laughs> Dama duk lokacin da muka je wannan aiki rayuwar su lalacewa take tare da namu. Ya muka iya. Kun sauna ba abokai? Kalo na farko a rayuwata na na sana. <laughs> Kenan ba abin da ya faru a can? Ina. Ke dakata. Kai mun na, ni fara bar gidan yayana. Me yasa? Daga yau zan koma zama a nan ne. So nake mi aure. Aure kika ce? Ke, ba na ce miki hakan ba zai taba yiwa ba? Ya za ka ce haka? Ni fa na dawo nan ne. Yaro wannan wace matsala ce haka? Abin da muka tura ka yi daban abin da ka je kayo daban. Maganar aure ta tayi? Da na faɗa su dai baci gane ba ne? Maza bai ce ki ban nan. Kai, wannan wace irin magana ce? Ji kake kai jarumi ne? Kana wuce gona da iri fa. ai yanzu ni da kai mutu ka raba ne haka ne to ce. kai za ka aure ni ne ko a'a ba zan aura ba eh. na ce ba ina rijiya ta dike wa sai ki dama so na gode sosai kai yarinya nan fa zuwa ba. ta fada eh, eh, ku zo mu je ku je ka ta da ba ba mana munna cewa kai baka son ta ba kwarai shi ne ka fada rijiya ka ɗauko ta ba wani hamakon bane turan cikin rijiyar wai waye ma turan ne iye Wai wai wai. kai daina wannan wasan kwaikwayon mm. unguwar gaba ɗaya ta ce a bata masu gunni fa take nema a wajen ka anti mhm. baki san wannan bane ba fa ban san ta ba eh yarinya ta ajiye kunya ta fito tsakar jama'a ta ce tana son ka ka kasa fahimta ta rufa baki to yarinya nan zaki zaman ki zan ga me zai iya yi akai kin gani ko kin gani ko kyauta mai ido tike ba kai kai kai ba irin ta bane in ta dukta so min me na damuwa ku dan goma shi ta tashi mu tafi mu ta mu je mu je na ce ku dan goma kuje kuje kuje kune za ku je da yawa ku shi yawa ku tuna ku tuna sai ya ji haka wallahi ya ji ya ji ya ji maza maza ku tuna shi ku masoya masoya masoya ముద్దులు ఇస్తా ఈ రాత్రికొస్తే ముద్దులు ఇస్తా పక్కనకొస్తే ముద్దులు ఇస్తా రాత్రికొస్తే ముద్దులు ఇస్తా ఇంకా ఇంకా ఎన్నో చూస్తా హరిలో రంగా రంగా కొంటదనం మాటలో గడుసుదనం దోరగా ధనం నా కోసమా రాణిలా నువ్వే మగాణిలా నేనేం చేసినా వద్దనకింకా ಛಾತಿಯಂದಿತೆ ಬಬರ್ಗನೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ ಪಂಚಪಕಮಾಲಾತ ಎಂದಿತೆ ಬಬರ್ಗನೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ పార్కులో పచ్చదనం తోకలో వెచ్చదనం చెయ్యన దొంగతనం తిలోసమా తాజా బాలిక తదిగణతం కూడిక చేస్తా చూడిక తసాసగా ತೊಂದರಕ್ಕೊಸೆ ಮುಕ್ಕರಗಿಸ್ತಾ ತೊಂದರಗೊಸೆ ತಕ್ಕಿನ ಬಿಸ್ತ ಮುಂದರಕ್ಕೊಸೆ ಮುಕ್ಕರಗಿಸ್ತಾ ತೊಂದರಗೊಸೆ ತಕ್ಕಿನ ಬಿಸ್ತ bunga bunga bunga bunga குறித்து போக வையறங்க கதகளி எல்லாம் மறி வைபோகங்க మత నవ్వసే దుద్దులు ఇస్తా ఈ రాత్రికొసే ముద్దులు ఇస్తా పొద్దున బసే దుద్దులు ఇస్తా రాత్రికొసే ముద్దులు ఇస్తా ఇంకా ఇంకా ఎన్నో చేస్తా హరిలో రంగా ఏ muna yana nan kai muna zuwa maka waya idan eh. kenan dama ka tsara shirin ka kwace kanwata da filina ba ina ni san ban yi wannan shirin ba bukata ta kaɗai kar kai ko ka ku cutar da ni kai lalle ka turo mu kanwata ta ta gida idan kai kokarin cutar da ita sai na shege ka kan yanzu na kyale ta duda cewa tana kokarin jan hankali na tunda yanzu ka girma da al'amarin kwanan wata zan sa duk abin da za ka yi kai wanda ka fasa kai kai kai shin wai wane ne ya lalata wannan majami'a rayukan mu za mu sadaukar kai muna so lalle sai an sake kira ta jinjina ga vinayaka jinjina vinayaka jinjina vinayaka jinjina vinayaka jinjina ai shugaban ku munna yana ina yana ciki ku kira shi munna Vinayaka! Jinjina! Vinayaka! Jinjina! Vinayaka! Jinjina! Vinayaka! Jinjina! Yanka da kyau man, ko baki ji ba? Jinjina! Jinjina ga gunki Vinayaka! Jinjina! Jinjina ga gunki Vinayaka! Jinjina! Jinjina ga gunki Vinayaka! wanda aka farmaka daban wacce aka sukwarkule daban mm. yallabe wannan shi ne mutumin ku kama shi yalla bai ba abin da mun yi ba abin da yalla abinda yallabe yallabe kaga dubo wannan kaga birnin mumbai ƙasar dubai Halo? Mai i d a kuna t e l e v i j i n kuna yanzu ga raunatawa cutar an kai ta asibitin Apollo. A halin yanzu tana cikin mawuyacin hali, shi kuma minna an kama shi dangane da wannan farmaki. Karamin speta na Amurkas ya ce har yanzu bincike yana kan gudana. A halin yanzu ga rahoto daga wakilinmu na wajen. Yalla bai za ka iya bada bayani akan yadda abin ya kasance? Yalla bai me za ka iya cewa dangane da zargin da ake akan wannan farmaki? a lokacin wannan abu ya faru kuna ƙarƙarin lokaci da gwamnati dangane da wato matakin kuɗi cewa ya sanda sun zo sun rubuta muku to amma kuma sai aka ga kawo da magana ita wannan maganar share manna waɗanda mutanen da kai musu ne suke ta bin gada share manna sannu manna wani irin abu ne wannan manna sannu me haka anti ki daina wannan kuka kai kuma me yasa kuke kuka wai haba ku daina ganin ka a wannan yanayin ne ya tawar mana da hankali kada ki kuka anti mun yi magana da lauya ya ce zuwa litinin za a nema ma bili a babban kotu ya ce mu zo da dubu ɗari biyar aka ce dole sai ka gaya masa kawu menene shalele baba na bai sani ba na tara kuɗi rufi sha shida kawu kada ka gaya wa kowa ka ji ba ba sai mu ba da kuɗin wa lauya ba Halo? Minti ɗaya. Salim bai, ana neman ka waya. Kai! Baka gane mai magana ba ne? Yalla bai kai haƙuri, wallahi na ɗauka wani ne. Ka yi baki. Ko kusuwa eh? me ya zance labarin rike ka da ne a hannuna zan baka ko labarin batarka ban taɓa tsammanin zan ka a nan ba ni ne sanarwa halalinka kada ka damu tunda kuwa gani zan kula da komi waye kai to kada ka damu kada ka damu sai na cire ka daga wannan wajen sai na fudda kai <sighs> yana magarkama kafin a ba da belinsa sai an biya dubu ɗari biyar tukunna ko miliyan biyar ne a san yadda zai a fito da shi kada ya ci gaba da zama a magargama to mai gida an kawo takardar belanka sa hannu tsawon shekara ashirin kenan ina ta neman ka ban san ko kana ina ba ban kuma san me kake ciki ba waye wanda ya kula da munna waye ba mun na kulawa waye ban san wace uwa ce ta kula da shi ba da na duka mata dukawar ban girma tabbas da na duka mata domin ta cancanci haka ban taba tunanin zan garin ka ba munna na lauka cewa sun kashe ka kada ka damu kaji ko muna tare da kai tabbas muna tare da kai ayya shankar basha basha basha. basha basha basha basha basha basha basha basha basha basha na duk tsawon shekarun kuna ina ina kuka shiga saboda Allah ina kuka shiga haba kai ina muna muna ina ina ne kai shankar ne shankar ne shankar Allah shankar shankali na na zo ne tun daga tun daga katmandu na zo ganin ka ba wai mun zo kaɗai ne don ganin ka ba sa rai akan ka ne ma ya kawo mai zuwa wannan lokaci a nan kake zama a nan kake rayuwa kwata-kwata bai kamata a ce a nan kake zama ba shin ka san kadarorin da kake da eh babanka ya bar maka kadarori na dubbannin miliyoyi waya tsawon shekaru muka yi mana kulama da su duka naka ne naka ne tunanin ka tashi a yanayin irin wannan waje ƙara ta zuciya ta yake maza muje kana da gidanka na kanka maza muje kai basha muje kai kai kai basha ko da so ɗaya ne ko da so ɗaya tak mai gida shanka muje yaro yaro munna suwaye ne waɗannan haka har da bindigogi haka ɗaya sunansa Anthony Batliwala ɗayan kuma Mukul Patel. Hmm. Dukansu mutanen Bademian ne suna da matukar haɗari Har a ƙasar Thailand ma akwai tuhuma akan siyan labai. Hmm, to me waɗannan tantirai suke a Hyderabad? Lallai ina so ka bincika. Menene haka suke a Hyderabad? Ina zargi lallai akwai wata ɓoyayya. Ina son rahoto a cikin sa'o'i 48. Shigo yaro. Muje. Wannan. Wannan gidanka ne. mallakin mahaifinka ne ni nake kare wannan waje a Kathmandu yana ƙarƙashin kulawa ta ne aha wannan ɗana ne wannan kuma yata kai kai gorafin cewa wani yana addabar ka akan wani fili ko ba haka ba wannan ne eh shi ne kai shin ka san waye wannan kuwa eh to dan gidan shankar ne duk wannan kadara mallakinsa ne ba na ba ne ni mai ajiya ne kawai ka ba shi haƙuri ka ba shi haƙuri na ce kai ka taba gaba shi ka ba shi haƙuri ka yi haƙuri yawa muna duk wannan rikici da kake akan wata irin gwace ce to a wajen dama naka ne dama da kuɗin babanka na sayi filin wannan filin naka ne ya labai wai ni waye ne daga baya zan baka labarinka da na mahaifinka amma hakan ya zama sirri ka jigo ba na so can su sani gaskiya baka cikin tsaro a nan munna don allah ka biyo ne zuwa Kathmandu gaskiya ne munna in ka zauna a nan za su kashe ka su waye za su kashe nan bademian ba waye bademian to zan gaya maka daga baya yanzu ne mu je yalla bai ba zan je ba a nan zan zauna da mutane na zan zauna kuma unguwata zan iya mutu a kansu yalla bai eh, eh. yalla bai ka ce dama filin nawa ne ka bani takardun filayen yan labai ni zan zauna tare da mutane na dan Allah takardun filin gaje so eh yan labai shikenan eh ban takardun nan gashi ka ba su ka ce su rayu cikin farin ciki yanzu jini ke kamar mahaifinka ne a tsaye a mu yan labai ban san me babana ya muku ba amma bana ganin na cancanci wannan kauna da kuke nuna min yan labai ku bani na ci gaba da rayuwata yadda ne na tsawon shekaru don Allah kar ka ƙara gaya min wata gaskiyar ba na son wata kadara kada ku sa dukiya tsakanina da mutane na ku raba mu don Allah ya labai na tafi ya labai kai munna munna tafiya za ka yi ba wacce kake so a nan ashe munna don Allah ka saurare ni makiyan babanka ba za su rabu da kai ba ba kuma za su kyale kowa ba zan gani ai za mu je tare da kai munna to చూడరోయ్ ఆ నైలు నది రోయ్ తాకి చూడరోయ్ నా జూకు విన్నరోయ్ అమ్మ తోడు ఆగలేను రోయ్ చూడు చూడరోయ్ నా బాయి రోయ్ చూపు చూడరోయ్ గుండెల్లో రోయ్ అత్తకుంటే మత్తలే హాయ్ హాయ్ గుమ్మ గుమ్మ గుమ్మ సోకు నే ఆడేసుకుందునా ఆడసోకు రెమ్మ రెమ్మ తుంకుమాకు పల్లకూరి వద్దకొస్తవా పట్టి పెట్టకుండా ముద్దులుస్తవా మల్లె తీగ రోయ్ మల్లె లాగుతోంది రోయ్ మాకు రోయ్ kowa ya saurara ya ji daga yau kowa gidan da yake ciki ya zama nasa eh, eh, ga takardun filin nan wajen ya zama halaliyan eh, sabare sabare sabare cika ajiyar malaki na sabaro sabaro eh zawo <laughs> kafin yau wannan gari lafiya lau yake amma a cikin sa'o'i 48 komai ya sauya daga rahoton fikira da muka samu mun ji cewar tantiran mumbai biyar ne suka shigo cikin wannan gari na hyderabad da ba mu san me ya shigo da su ba amma yanzu mun san cewa dan kai ne aka kawo farmakin jiya da kuma tashin bom din yau ba wanda ya san me zai faru nan gaba in dai ba su kashe ka ba za su dakata ba yallaɓai me ne yi musu yallaɓai menene ya haɗa da su wai saboda kai ɗan shankar fahilwan ne kai kai ina za ku je me haka don ka kai kai baban da zamu je har sai an sake mun na ka san bademiyan yana da karar riki a sa ƙasashe 18 wannan birni ya shiga hadari saboda masu farautar ka da yawa marasa haƙƙi za su iya rasa rayukansu saboda haka domin kiyaye doka da oda za ka bar garin nan kai idan lamura suka daidaita ka iya dawowa kai sai ku sake shi ba to shi kenan labai zan tafin kai me ku kawo mun naɗin mu iya kuma nisa ina ne zan iya zuwa a kansu da kyau za a samu matsala da mutanen kuka bari shi ta nan ku fita da shi ta nan bai labai yawa ina zargin wata magargashiya halo shalini ni ke magana gobe zan zo aiki kuwa yanzu aka ina hanyar zuwa daga pul ne eh me ma ke samu a can a ah, yawa zan kawo miki slivers eh <laughs> yawa to shi kenan sai an jima ta ce ranar ƙara shekarar ta ce tana so a ce ina gida ne sai dai yana bakin aiki aikin ɗansa na ba ruwan shi da lokaci kai kare ni kalle kallon nan kai cotu ga motacin ta zo ta labai munna